wata ni'ima yana ta yana ta fantamawa ko kuma ya ganshi bil'aks ya ganshi cikin wata wani hali na wahala ya shiga wani hali na kakanikayi yana ta tunanin ya zai iya fita daga cikin wannan hali ya haɗu da wasu suna ta gana masa azaba wanda daga zarar ya farka kuma har ma zai ji daɗi ya yi wa Allah godiya cewa mafarki yake to kaga ashe ya nuna kenan jiki abin wannan gangan jiki akwai wani lokaci da Allah ta'ala zai iya ni'imta ta akwai lokacin da zai iya azabta ta wato akwai ni'ima akwai azaba bayan an gama rayuwar duniya to akwai wannan ko wannan shine shine alamu ne da ubangi ta'ala yake bawa bayansa kuma hakikanin bacci wani abu ne da har yanzu har yanzu dan adam bai gane sirrin bacci ba har yanzu shi dai ya san akwai bacci amma hakikanin sirrin bacci ya yake an kasa ganewa da shi kansa mafarki yadda mafarki yake faruwa tare da mutum da irin abubuwan musulunci ya zo ya gaggaya mana wasu abubuwan da ba ta hanyar gaibi ba ba za mu sani ba musulunci ya gaya mana eh, cewa idan mutum yana bacci ana cire masa ruhinsa ruhinsa na tashi tashin nan da zai yi yawo ruhin nasa zai iya haduwa da mala'iku a wannan gurin ya iya ganin wasu abubuwa ko ya ji wasu abubuwa da wajen mala'iku wanda shine asalin abin da zai faru ga mutum na mafarki ya zama gaskiya ko kuma ya haɗu da shaidanu wanda za su gaya masa karya ko su yi ta wujuji da shi a cikin wani lokaci kuma zai iya samun kansa cikin wani hali mara daɗi to shi ne wanda ake cewa eh, wannan mafarkin da yake daga shaidanu sannan kuma akwai abin da yake ran mutum ne wanda ya sa a ransa eh, abu ne mutum ya sa a ransa na gurace-gurace shi ma wanda zai iya tasiri a zuciyarsa da karshe ya rika mafarkinsa to duk musulunci mu ya gaya mana wannan sabanin abinda za a faɗa ba ta hanyar wahayi ba duk abinda za a faɗa ba ta hanyar wahayi ba akan wannan sai dai ya zama kama kama ne amma musulunci shine zai iya baka wani labari game da bacci da yadda yake ana cewa wasu abubuwa guda biyu ba wanda ya san farkon sanda za su faru sai dai in sun faru ba ba zai ce maka ga farkon su ba wato na farko bacci ba da zai iya ce maka ga daidai mintin da bacci ya dauke shi ba zai iya cewa da ya kwanta lokaci kaza amma daidai lokacin da bacci ya dauke shi ba zai iya ba zai iya sani ba sannan abu na biyu shine rushewar al'umma rushewar al'umma ba a sanin sanda al'umma za ta fara rushewa wata al'umma da ta kawo ta kafu sai abu ya yi nisa sai a iya gada cewa an shiga cikin wani yanayi na na, rushewa na yin ƙasa amma farkon sanda abin ya fara ba kowa ne zai iya ankara ba to shi ne yake cewa idan mutum ya tashi daga bacci ya ce alhamdulillah da zai afani fi jasadi na gode allah da ya bani lafiya a jikina warar da alayya ruhi ya dawo min da raina mutum allah ta'ala ya ba mutum lafiya ya ba shi ci da sha ya ba shi zaman lafiya ba karamin ni'ima ba ce babu ni'imar da zai kwatanta ta da wannan ni'imar ni'ima dai ta duniya babu ni'imar da ta kai wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man asbaha mu'afan fi sirbihi man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi inda hukutu yaumihi فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها wanda duk ya tashi ya waye gari aminan fi nafsi fi sirbihi wato a karan kansa baya cikin fargaba baya cikin tsoro ba wani abu da yake masa barazana sannan mu'afal fi jasadihi lafiya jikinsa lafiya ba ya da wani wata rashin lafiya da ta addabe shi yake zulluminta sannan inda hukutu ya yaumi yana da abin da zai ci a ranar ya ci ya koshi annabi ya ce faka anna ma hizat lahu duniya bi azafiriha to wannan kamar an tattaro masa duniya ne gaba daya an danka mishi to waɗannan abubuwa guda uku <coughs> babu wani wata ni'ima ta duniya da ta kai su mutum ya zama ya tashi ba tare da yana jin tsoron wani ba baya jin wata barazana ko yana jin tsoron ko wanda za a kama masa hari ko ana neman sa a kama shi ko za a jinkita shi ko wani abu da irin wannan shine aminan fi sirbihi fi sirbi ya fi nafsihi sannan mu'afan fi jasadihi jikinsa lafiya baya kuka da wasu manya-manyan cututtuka wanda yake tunanin makomarsa a dalilinsu baya kuka da wannan sannan kuma ga abincin da zai ci a ranar baya tunanin me zai ci ko me zai ba iyalansa yana da abin da zai ci to wannan babu shakka ya samu duk wata ni'imar da dan adam yake so samu to shi yasa annabi sallallahu alaihi ya koyar da mu cewa tun farko da zaran mun tashi to wa Allah godiya alhamdulillah allazi afani fi jasadi na gode wa Allah da ya bani lafiya a jikina wa radda alayya ruhi ya kuma dawo min da ruhi na sannan wa azina li bi sannan ya hore mun ambatansa wato ya hore mun har gashi ina ambatansa ina gode masa domin da yawa daga cikin waɗanda suke rayuwa ire-irensa suna nan sun tashi ba da wannan ba wani ya tashi da kaɗe-kaɗe wani ya tashi da ashariya wani ya tashi da tsaki wani ya tashi da fushi amma shi ya tashi da ambatan allah to shi kanta wannan ni'ima ce da zai yi wa allah ta'ala godiya a kanta sai abu na hudu wanda shi ma annabi sallallahu alaihi ya yi shi lokacin da ya tashi daga bacci shi ba duk yana cikin azkar wanda annabi sallallahu alaihi ta'ala ya yi shine ya kawo mana hadisin abdullahi dan mas'ud da hadisi ne sahihi yana cikin sahih bukhari hadisi ne tabbatacce a cikin sahihul bukhari da sahihul muslim shine hadisin abdullahi dan ah, abbas lokacin da ya kwana a gidan khalarsa maimuna wato eh, innarsa maimuna eh, matar baki sallallahu sallama annabi sallallahu sallama shi ma ya kwana a gidanta sai ya kasance ya kwanta a kan shimfiɗar da annabi sallallahu sallama da iyalinsa suke kwance shi yana can gefe su kuma suna gefe guda to shi ne yake cewa sai annabi sallallahu sallama ya tashi bayan dare ya raba tsaka hatta إذا safar الليل قبله بقليل أو بعده بقليل da kalil bayan dare ya raba tsaka ko dai ya raba tsaka da dan lokaci kadan ko kafin rabawa tsakarsa da dan lokaci kadan sai annabi ya farka ja'ala yamsahu an-nawma an wajhi annabi ya rika goge fuskarsa saboda baccin da yake da yake idansa sai rika goge bacci daga fuskarsa da hannunsa sannan sai karanta ayoyi goma na karshe na suratu ali imran wanda su ne a nan ya kawo mana hadisin ba haka aka rubuto su ba a hadisin cewa yi sun makara'a al'ashir al'ayat al-khawatim min surat ali imran sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta ayoyi goma na karshe na suratu ali imran to ayoyi goma na karshe su ne wanda suka fara daga inda إن إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا هزوا zuwa. karshen sura ya ayyuhal ladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun to shine yake cewa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta waɗannan ayoyi thumma qama ila shannin mu'allaqatin eh, fatawadda minha fa ahsana wudu'ahu sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya je ya dauko ya sauko da wata gora wata salka da take salka da take rataye sai ya alwala ya kyautata alwalarsa sun makama yusalli sannan ya tashi yana sallah ah, abdullahi da abbas ya ce faƙontu fa sana'atu misla ma sana sai da tashi ni ma sai na yi irin yadda ya yi in ya ce irin yadda ya yi wato shi ne shi ma sai karanta waɗannan ayoyi sannan shi ma ya alwala ya kyautata alwalarsa annabi lokacin ya fara sallah ya ce sun mazahabtu faƙontu ila jambihi sai na je na tsaya a gefen annabi sallallahu alaihi wa sallama فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها سيدنا صلى الله عليه وسلم يقول الناس الدنيا ساعة أداما النبي ساهقون النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا صلى الله عليه وسلم يقول الناس يكام كننسا ينا مرزاوا فسل أبنا فأخذني فردني إلى إلى إلى إلى جنبه اليمنى ya dawo da ni ta baya ya kamo ni ya dawo da ni ta baya na dawo damansa to shine sai ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi sallah fasalla sun ni sun maraka sun raka'ataini thumma raka'ataini sun raka'ataini ta ni. wato ya sallaci raka a biyu sannan raka a biyu sannan raka a biyu sannan raka a biyu sannan raka a biyu sannan a biyu raka'a goma sha biyu wato raka a biyu sau shida kaga raka'o'i goma sha biyu sannan ya ce sun ma'autara sannan sai wuturi kaga ka hada raka goma sha uku ce sun ma'autaja sannan sai dan kwanta sannan sun ja maja'ahul mu'azzin sai mai kiran sallah ya zo gaya masa cewa lokacin sallah ya yi faƙama fa sallah raka'atai ne khafifatai ne sannan sai ya tashi ya sallah a biyu waɗanda suke ba masu ba masu nauyi ba wato ba masu tsawo ba wannan su ne rakatai alfajiri tunda asuba ta yi sai tashi ya rakatai alfajiri sun makaraja fa sallar subha sannan sai ta yi sallaci asuba to wannan shi ne wato abinda abdullahi dan abbas ya gani annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi yayi da daddare wanda a annabi sallallahu alaihi sallama ya karanta waɗannan ayoyin wanda yake nuna cewa ana iya karanta su lokacin da aka tashi daga bacci ayoyin kamar da za mu gani sun kunshi abubuwa da yawa domin sun kunshi mai da al'amari ga allah sun kunshi maganar abinda allah ta'ala ya yi wa mummunan alkawari da shi na lada da kuma abin da Allah ta'ala ya yi wa masu saba masa alkawari da shi na uku ba. sauraka waɗannan ayoyin sun kunshi kwadaitarwa da tsoratarwa kwadaitarwa ga waɗanda suka yi aiki na kwarai ga sakamakonsu da tsoratarwa ga masu mummunan aiki ga sakamakonsu ubangiji ta'ala yake cewa lalle a cikin halittar sama da ƙasa da a cikin inna fi silafin laili wannan hali da ayatul ulul albab cikin sabawar dare da rana akwai akwai ayoyi ga masu hankali inda fi khalqi samawati wal ardi ikhtilafil layli wan nahar cikin halittar samai da ƙasa da sassabawar dare da rana akwai ayoyi ga masu hankali shi allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan waɗanda suke ambatan Allah qiyaman wa qu'udan a tsaye ko a zaune wa na fi khalqi samawati wal kuma suke tintintini game da halittar sammai da ƙasa rabbana suna cewa ya ubangiji ma khalaqta hadha batilan baka yi wannan halitta haka kawai ba ba tare da hikima ba baka yi sama da ƙasa da abin da kunsa ba haka kawai ba wata hikima subhanaka tsarki ya tabbata gare ka a ce kayi wani aikin da babu hikima a ciki faqina azaban nar don haka ka tsare mu daga azabar wuta rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaytahu ya ubangiji lalle kai wanda duk ka shigar da wuta ka shigar da shi wuta ranar gobe kiyama to haƙiƙa ka tozarta shi babu babu kunyata a lahira kamar a ce mutum yana cikin yan wuta wa malin zalimi na min ansar kuma azzalimai kafirai waɗanda suka cutar da kawunan su da kafirci a nan duniya ba su da masu taimakon su a lahira saboda haka babu waɗanda za su cece su daga azabar Allah rabbana sami ina munadiya yunadi lil imani an aminu biran rabbikum ya ubangijin mu lalle mumin ji mai kira yana kira zuwa ga imani cewa ku yi imani da ubangijin ku amanna don haka mun yi imani rabbana faghfir lana zunubana to don haka ya ubangiji ka gafarta mana zunubanmu wa kaffir anna sayyi'atina ka kankare mana eh, laifuffukanmu wa tawaffana ma al'abrar kuma ka karɓi rayukan mutane da mutanen kwarai wato suna tawassuli da imaninsu kamar inda ya halatta mutum ya yi tawassuli da aikinsa na kwarai ka ya halatta ya yi tawassuli da imaninsa ce ya ubangiji mun yi imani mun ji mai kira yana kira zuwa ga allah mun yi imani ya ubangiji don haka ka gafarta mana zunubanmu ka kankare mana mu kuma ka karbi rayukanmu tare da mutanen kirki wato ka karbi rayukanmu muna kan tafarkin mutanen kirki ba tare da mun karci karshe hanyar su ba rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah ya ubangiji ka ba mu abin da kai mana alkawari a bisa harsunan manzanninka da ka turo manzanninka suka gaya mana cewa idan mun yi imani muka yi biyayya za ka samu aljanna to ya Allah ka cika mana wannan alkawari wala tukhzina yawmal qiyamati kada ka tozarta mu ka kunyata mu ranar gobe kiyama kunyatawa kuwa shine abin da ya faɗa cewa in an sa mutum wuta ya shiga ya shiga kunyar ranar kiyama innaka la tukhliful mi'ad ya ubangiji lalle kai baka saba alkawari fastajaba lahum rabbuhum sai ubangijin shi an sa musu anni la wa amala abilin minkum min zakarin aw cewa ni ba zan tozarta aikin mai aiki daga cikin ku ba zan wato a tozarta wani aiki da wani mai aiki daga cikin ku zai yi ba namiji ne ko mace ba dukun min ba sashin ku daga sashi wato kowane ne daga cikin ku ya aiki to aikin nan zai ga sakamakonsa namiji ne ko mace babu bambanci haka yake a addini babu bambanci tsakanin mace da namiji wajen aikin wajen ibada yadda namiji zai iya samu lada ubangiji ya sakan kama haka ita ma mace fallazina hajaru ce to wanda suka yi hijira